بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين dalilin batansu ba rashin dalilai ba ne ko rashin bayani kawai bin son zuciya ne da kwaikwayon iyaye saboda jahiltar haƙƙin Allah a kansu waye zai iya shirya da wanda Allah bai datar da shi zuwa ga shirya ba babu wanda ya isa ya datar da shi zuwa ga shirya kuma ba su da mataimaka da za su kare su daga azabar Allah